Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barkatu Barkanku da zuwa tashar AA Boka TV. Idan yau kuka zo tashar AA Boka ku danna subscribe sannan ku danna ƙararrawar sanarwa. Wasu mawaƙan suna sakin layi dan a san su. In ji Nura M Inuwa. A wata tattaunawa da ake da Nura M Inuwa a gidan radiyo, Nura M Inuwa ya ja kunnen mawaƙa inda ya ba su shawarwari akan cewa su daina kwaikwayon wayansu mawaƙa sannan kuma su daina sakin layi dan a ji su ko dan su yi suna. Shi neman suna da suna na Allah ne. Nura M Inuwande ya daɗe yana waƙoƙi na faɗakarwa wanda yake nuna mawaƙan hannunka mai sanda a kan cewa kada su kuskura su dinga kwaikwayon wani mawaƙin domin kowa basira da tashi. Nura M Inuwande za mu sa muku bidiyon da ya wannan shira a cikin wannan bidiyon namu. Amma muna roƙon idan ya zo wannan channel na AA Boka ku danna subscribe sannan ku danna ƙararrawa sanarwa. Nura M Inuwa ya daɗe yana jan zamani ya ci zamaninsa ya ci na wani. Sannan kuma akwai mutanen da ba su fahimci menene ma waƙa ba. Waƙa kuwa da irin basirarsa. Nura M Inuwa ya ƙara da cewa. na ji wani ya yi waƙa ba wacce zama amfani mutane ba. Mm. ina ɗaukar abin kamar rashin sanin ma abin da ya kamata don sanin abin da ya kamata shine ka yi abin da zai amfani al'umma kuma ya amfani ka ya amfani bayanka a yi alfahari da kai ko kana nan ko ba ka nan wannan shine abin da na sani shine kuma nake gani ba wai just kawai eh, na eh, sha'awa bari in yi ko maya ne mm. don akwai salo da mawaka suke da shi akwai abin da mutum yana ji yana sanama eh. kawai sai ya saki layi kawai don yana buƙatar wai kawai a ji shi a ja mm, mm. hankalin masu eh, ya ja hankali bari in yi abin da kawai ni dai a ji ne kawai don haka ba zan yi abin da zai zama wani mai amfani ba shine za ga wani kawai ya ɗauki salon da bai kamata a ce a kan shi ya tsawo ba abakar